Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 kana da rediyon FM na amfani sarauniya, fara'a, nomad da lord. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan rigaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da 'yan Najeriya ke cewa game da cika shekara guda da gwamnatin Najeriya ta yi karkashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Kana mu kawo muku shirin Salu Garba na da rashin tayi akan ba arha. Sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan taro amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you kuma labaran. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Iran da ake cewa Inna a takaice ya ba da labari a jiya Lahadi cewa 'yan ƙasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da ƙasar Saudi Arabia. Kamfanin dillancin labaran ya ce ministan harkokin addini da al'adu na ƙasar Ali Janati ya faɗa cewa ƙasarsa ta ɗauki wannan mataki ne ko kuma ta yanke wannan shawarar ce a saboda halayyar da ƙasar saudi arabia ta nuna wa tawagar wakilan ƙasar iran da suka je ƙasar domin tattauna ƙa'idodi ko kuma sharaɗin aikin hajjin bana ita kuma ƙasar saudi arabia ta ce iran ta gabatar da bukatun da ba za su yiwu ba dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta raunana bayan da aka kashe fiye da iraniyawa 400 a lokacin aikin hajjin bara. masana harkokin tsaro a ƙasar afghanistan sun ce akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar taliban a ƙasar su kara kaimin har haren da suke kaiwa a cikin watan azumi a wani yunkurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi duk yadda suke gudanar da harkokinsu ba a makon jiya harin jirgin saman yakin amurka da ba matuki a cikinsa ya kashe shugaban taliban mullah akhtar mansur a ƙasar pakistan to amma jami'an tsaron ƙasar afghanistan sun dage akan cewa a shirye suke su daƙile duk wani hari a cikin watan ramadan ko kuma da wani lokaci da za a kai a irin waɗannan hare-haren. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yaman da 'yan tawayen Houthi ya kashe akalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yaman suka ba da wannan bayani. 'Yan tawayen Houthi waɗanda suke samun goyon bayan Iran sun kai hari wani yanki da ke tsakanin lardin Marib da shabwa to amma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin yaman din suka fatattake su wani jami'in sojan yaman mai mukamin janar ya ce sojoji ba za su daina fafatawa ba har sai sun kwace ilahirin yankin daga hannun 'yan hute. a can kasar iraki kuma jami'an tsaro sun kewaye birnin fallujah daga bangarori hudu kafin fafatawar da za a yi gadan-gadan to amma ana nuna damuwa akan abin da zai samu farar hula waɗanda ke zaune a cikin wannan birni da 'yan isis suka mamaye wani sojan iraq na musamman mai suna muhammad ya ce 'yan kungiyar isis sun nasaba mabumai a kan tituna kuma suna amfani da masu kunin harin bakin wake soja muhammad ya yi wannan furucin ne lokacin da aka tuntube shi ta wayan tarho wanda yadda zai yi magana bisa sharaɗin ba za a bayyana dukkan sunayensa ba ya ce yanzu suna jira ne a ba su izini su kutsa su kashe 'yan da'ish wato 'yan isis kenan hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana ta samun bayanai a halin na shiga ukun da farar hula suke ciki a wannan wurin shugaba barack obama na amurka ya shirya yin abubuwa da dama yau litinin da ke zama ranar hutu tunawa da mayakan amurka maza da mata da suka sadaukar da ransu da ake cewa memorial day da turanci an shirya da safiyar yau litinin dinnan shugaba obama zai karya kumallo da wasu kungiyoyin tsaffin sojoji da kuma shugabannin soja a fadar white house daga bisani shugaban zai halarci wani bikin wannan rana a makabartar arlington inda zai ajiye furannin kallo jiya lahadi kuma rana ce da aka keɓe domin jinjina wa sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ranar karrama fiye da sojojin kiyaye zaman lafiya miliyan ɗaya maza da mata a duk faɗin duniya da ake kira masu sanya hula mai launin shuɗi blue helmets da turanci a farkon wannan watan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya je furannin kallo a harabar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york domin tunawa da sojojin kiyaye zaman lafiya 3,400 waɗanda suka rasa rayukansu tun lokacin da aka fara tura sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasashen duniya a 1948 kimamin shekaru 64 da suka shige. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu yaya shirin kallabin shirin da abinda 'yan Najeriya ke cewa game da cika shekara guda da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi a Najeriya. Ga ra'ayoyin da Abdulhab Muhammad ya taro muna daga baucin Yakubu. Sunana Abubakar Bili Tafawa Balewa. Ɗaya daga cikin alkawuran da eh, President eh, Muhammadu Buhari ya yi musamman na kawo zaman lafiya mun fara ganin shi. Eh, kusan zaman lafiya ta dawo arewa maso gabas na Najeriya. Eh, sannan kuma ga kokari na wajen daidaita al'amuran tattalin arziki na ƙasa wannan mu ko a haka eh, muhammadu buhari ya mana kuma muna fatan sauran alkawura da ya yi musamman na kauda talauci da na samar da abubuwan yi su abubuwan da zai zo ya duba nan gaba musamman shekara mai muna da yaƙini insha Allah nan ba da dadewa ba dukkan jama'an Algeria ma gaba ɗaya za su ga alfanun eh, canjin nan da muka samu a karkashin gwamnatin janar Muhammadu Buhari sunana Alhaji Kallamu Musa Kaftan duk mai hankali ya zauna ya dubi da abin da ya faru can baya shugaba Buhari ya inganta tsaro a kasan nan fiye da yadda ba a saboda mutane yanzu sun samu rawa tsoro da mutane suke fama da shi na boko haram da suke shiga kasuwanni tashoshin mota masallatai coci suna kashe mutane ba gaira ba safar duk wayannan abubuwa in ka zauna kan ka duba yanzu za ka duk wayannan abubuwa sun kau mutane sun dawo ana walwala da sauran duk yana kokarin wayannan abubuwa amma gaskiya na tsakani da Allah mu ma talakawa kanmu ba ma taimaka shi saboda mun ɗauka buhari shi kaɗai shi zai wannan yaƙi kawai ya kwato mana wayannan abubuwa mutane sun saci dukiyar nan na fitar hankali mu especially 'yan siyasa da suka yi siyasansu na pdp suka yi mulkin a lokacin pdp ba karamin barna tun da aka kafa duniya ma ni bai tsammani akwai inda aka yi barna na sace-sace na fitar hankali kamar yadda aka yi a najeriya suna na sani muhammad shekara ɗaya da buhari ya aka mulki gaskiya wannan bawan allah ya yi abu wanda inda wani ne sai ya shekara talatin da yi wannan abin ya yi shi a cikin shekara da wannan abin kau shine babbansa zaman lafiya da ya faru a ƙasar nan cikin ikon allah sa'an nan kuma ko wani abin da mutane suke cewa abu kaɗan sai su ce wai amma sai su ce buhari buhari buhari buhari nan ba da za a yi a ce komi shi zai yi ba da za a yi a ce komi sai buhari buhari ba da shago a kasuwa balantana a ce ya ta da kudin abu ba shi ba ne wannan hali ne na irin na mutane kuma wanda ana ganin wani abu shi kenan su ma sai su canza kudi su kara kudi wanda haka kuma bai kamata ba mu ne mu talakawa mu ne ba mu tausayin kanmu amma sai mu rinka cewa buhari ya ji tausayi sannan haka ce siyasa ta zo su ko su taho a ɗana su wai an adilai ne su ba a san azalumai ne ba siyasa ne ɗan alƙawali da kwancewa. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Mu arewa baiwar ga Allah ya mana. Ya kora fili na noman rani da mana. A fagen kiwo muna yi kai har ma raguna a fagen mulki arewa manya fice a can baya kabilu na ƙasa na gida najeriya mu bar faɗa mu san darajar yaya yanki na yarbawa ilimi sun rusa a fagen ilimi na boko sun yi fice duka farfesan so suka mazuwaka da take ƙasa sannan sinadarin ƙarfe akwai shigo samu domin tarbiya da haɗin kai goyon bayan Najeriya. Sartau na Bello ta bawa balewa magana. kasar mu ta ɗaukaka in har kuwa mun ƙi kun ga hakika sai face baya To da mun gode Muhammad Nasir dan tsoho kwanta gora. Shi ma Mustapha Nasir ba tsari daga jihar Niger ya aiko mun da rahoton abinda mutane ke cewa game da shekara ɗaya na mulkin jami'ar APC yayin da wasu ke yabawa wasu ko sai kushewa suke yi. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da cika shekara ɗaya na mulkin jam'iyyar APC a Najeriya. Akwai mabambantan ra'ayi ga 'yan Najeriya game da mulkin na APC. amma duk da bambancin ra'ayin da dama daga cikin 'yan Najeriya sun yaba da ƙoƙarin gwamnatin APC a ɓangaren yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da kuma yaƙi da masu cin hanci da rashawa. To sai dai a ɗaya gefen matasa da kusan su ne ƙashin bayan kafa gwamnatin APC a Najeriya sun ce su fa a ɓangaren su da saura kamar yadda matashin APC a jihar Niger Muhammad Gazali Wushishi ya bayyana. amma dai still hawa yau muna son a taimaka wa matasa su samu na yi ku matasa ba ku gani a ƙasa ba mu matasa har yanzu ba a ce da mu komai ba shi ma dai shugaban jam'iyyar pdp mai adawa a jihar niger barista tanko beji ya ce babu wani canjin da suka gani ba abin da mutum zai iya cewa domin baka ga komai ya faru ba baka ji wani abu na faruwa ba kuma ba abin da zaka iya tabawa ka ce ga wannan abu da ya faru a cikin shekara daya domin ba wani abu da aka yi a cikin shekara daya da zaka je ka taba ka ce wannan abu gashi shi aka yi da aka a cikin shekara daya To sai dai a nashi bangaren dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger a karkashin jam'iyyar ta APC rabul Abdullahi Idris Garba ya ce a ɓangarensa ya kashe sama da naira miliyan 400 wajen tallafawa matasa da kayan dogaro da kai sannan da gina wasu ƙananan asibitoci a mazaɓinsa. wannan asibitoci guda tara ne wanda muka yi kwamishinin yau kowane guda ya tashi a matsayin naira miliyan 29 banda equipment da equipment wurin naira miliyan 37 yake da dama daga cikin magoya bayan apc a najeriya dai sun ce sun yi imani duk abin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da shi na ci gaban ƙasar ne. Kamar yadda ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salar Jau ya bayyana. Amma mu muna gaya maka musamman mu 'yan jam'iyyar APC da ke uh, wakiltan al'ummar Najeriya duk abin da Buhari ya kawo mun san ci gaba ne duk abin da buhari ya kawo ba yana yi ne don kanshi ko don iyalin shi ba saboda haka kowane lokaci muna shirye ne mu bashi goyon baya kuma muna bashi goyon baya a jawabin da shugaba muhammadu buhari ya gabatar a ranar lahadin nan ya jaddada matsayinsa na farfado da tattalin arzikin najeriya da ya durkushe sannan ya ce zai sa a kama tsagerun yankin niger delta masu fasa bututun man najeriya wanda kasar ta dogara da shi wajen samun kudaden shiga

To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. wani yanzu agogo nan ya ce karhe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su hanya mai kyau. Jama'a barka da hansi tare da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabata muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu. masanin tattalin arziki kuma mai hada-hada a kasuwar sayar da hannun jari da ke birnin abuja najeriya makon jiya ya yi mana bayanai akan cire tallafin man fetur da kuma matsalar da ta biyo baya yau mun ci gaba da firar inda na soma da wannan tambaya yanzu da kasafin kuɗin ya fito me ya kamata a yi kamata a a shiga kashin kuɗi gwamnati ita ce babban mai kashin kuɗi a ƙasa to kuma ta daɗe ta kashi komi ba ya kamata a ga gwamnati ko ina yanzu a cikin ƙasa ɗin nan hanyoyi ne eh, eh, asibitoci ne duk abin da ya kamata gwamnati a ce tana yi da can da bata yi ba ya kamata yanzu kuɗi su shiga wajajen nan a ɗauki mutane suna aiki eh, kamfunan yin hanyoyi kamfunan yin gine-gine wasu abubuwan da gwamnati ce sun yi a daidai gwamnati tana kashin kuɗi kuɗin nan da take kashi zai shiga cikin eh, tattalin arzikin ƙasa ya sa mutane su zamanto sun ɗan samu matsala ga harkokin rayuwarsu shi ɗaya ne zai sa a ce to za a samu sauƙi ga abin nan amma har yanzu kaga yanzu ai mako nawa yanzu sa hannu ga tattalin arzikin har yanzu gwamnati bata fara kashe kashen kuɗin da ake zaton za ta fara ba shi ke kawo duk har yanzu kowane mutum yana cikin wani hali na rashi rashi rashi rashi ya bazu cikin ƙasa ko ina. bari mu koma kan farashin mai dinnan yanzu an ce naira mm. ɗari da arba'in da biyar ne lita kowace lita banda ƙarin farashin gwamnati ta ce daga yanzu za ta dinga daidaita farashin cikin gida da na kasuwar duniya to kana jin akwai illa idan ta haka nan ani tun da dadewa tun lokacin da ma wacce gwamnati na nan 2012 eh, da suka cire na yi murna da aka cire shi domin a ainihin abin da ke faruwa shine babu wani riba da tallafi ke samu da abin da ake ce ma gwamnati na tallafa ma eh, farashin mai iyaka dai masu kudin ne har yanzu suke eh, buge-bugen su tara kudin su su anshi shi talaka ya daɗe bai samu mai a farashin mace ba iyaka inda ake samun wannan farashi daga irin manyan birane su lagos da eh, Abuja eh, can ba a rasa ba kila cikin su Kano su Kaduna amma duk kuluka da karkara duka babu inda ake samun wannan farashi tun da aka hito an dade ana wannan so ba cire mai din ba ne adda illa halin da mutane ke ciki ne sanda aka cire shine illa din ba a kwatanta daidai ba da a ce lokacin da 'yan kwadago suka kawo cewa suna bukatar a daga albashin matsakaicin ma'aikaci a cikin gwamnati mm. da gwamnati ta yi wani aiki hakanan ta dan kara ma ma'aikata ta shirya wurin da ya kamata ko da an cire wannan tallafi din mutane sun riga sun ji abin da gwamnati ta yi musu sun dan ji daɗi ga rayuwarsu to da ba wani shan kai ga wannan abin don banna ce ake da yawa cewa ana ba da wani tallafi ga mai din banna kuɗi ne kuɗin da ya kamata a yi ayyukan asibiti hanyoyi da sauransu a ɗauka a ba mutane yan kalilan cikin biliyan biliyan na kuɗin ƙasa a ba mutane so ba wai cire mai din ne? ci mai din ga ya daɗe ya kamata a cire wannan tallafi din ga mai din amma ita gwamnati kuma in za ta yi abu ya kamata ta dubi rayuwar mutane ya take wani kunci suke ciki wani hali suke ciki sai ta ɗan hito da su daga cikin wani kunci ɗin kayan ta yi wani aiki da ya zai sa su ƙara shiga cikin wani kunci to yanzu ko kayan wannan cire mai ɗin mutane na cikin halin koyaya za su yi kuɗin abinci duk komi ya yi sama ka dubi tumaturi ma tumaturi ma ba ka iya sayen tumaturin da za ka ce yau ka yi girki da shi tumaturin naira ɗari biyar bai wuce guda shida ba ko guda goma kwara yan ƙananan ƙananan kwarin tumaturi. ɗari nawa. mutane na cikin su shinkafa komi ya je sama su dawa ne su tsiro ne komi ya tafi sama sannan a zo a ƙara cewa wannan hanyar da za a kawo waɗannan abubuwa da eh, ƙauyuka zuwa birane a ci da jama'a hanyar da za a yi ta bin hanyar Eh, mai dinnan da motoci za su yi amfani su yi wannan abubuwa shi ma an ƙara shi dole ne waɗannan kayayyaki su ma su je sama tunda wanda ya sai mai din da tsada shi ma in zai ɗauko fasinja zai ce zai hidda kuɗin shi so komi zai je ya ƙara yin sama so lokacin da gwamnati ta yi wannan aikin ne shi ne bai daidai ba ko ya kamata a cire wannan tallafi ba tallafi ya kamata a cire shi tun lokacin da aka yi ta riot ana ta eh, ba mu yadda ba mu yadda ba tun lokacin ya kamata mutane su kyale gwamnati su cire wannan wannan eh, tallafi din da yanzu mun san inda muke ga yadda harkar mai ke tafiya a cikin kasan mu to amma gwamnati ta fito da shirin kashe naira biliyan 500 domin taimakawa waɗanda suka fi fama da talauci su kimanin miliyan 8 da matasa 500 fara kashe kuɗin ka hanta cire tallafi. Amma na ce. An cire tallafi ba muna yana cikin kunci ko da biliyan ko da triliyon ne ta kashe yanzu. Eh. Kafin ya shiga cikin ƙasa wahala za ta daɗe ana yin ta. Kahin aji aji abin da ta kashe ɗin ya kama mutane. Za a daɗe ana wahala da shi. Ya kamata gwamnati ta ɗauki hanyar da za ta taimaka ma jama'a kayan ta ƙara sa cikin kunci. rashin sa mutane cikin tun da gwamnatin da ta zo ta kashe da ta kashe biliyan ɗari biyar nan wata uku da suka wuce da lokacin da za ta cire mutane sun ɗan ji masalaha sun ji suki da rayuwarsu to ba za a yi wani wani abin nan ba amma a ce bayan mutane suna cikin kunci din sun daɗe cikin kunci din nan ka yadda mutane daga kuncin nan ba wai ɗan abu ne da za ka yi yanzu yanzu ka sa ba sannan a samu a samu eh, bambanci a cikin rayuwar mutane bari in maka wannan tambaya shi shin kana jin hukumar lamuni ta duniya wato imf ita ce ta matsawa gwamnati daukan wannan matakin A shugaban su ta zo nigeria kuma shugaban kasa gaya mata ba za su yi aikin da za ta yi ba dan wannan amma cewa nake shin ita wannan hukumar ce ta matsawa gwamnati daga baya ta dau wannan matakin. Rikici a hukumar imf ce ta matsa mu gwamnati ba. gwamnati daman ta iske tattalin arziki ya riga ya rubuce to kuma ba ta ɗauki sauri-sauri ta tallafa ta fara ta da shi ba so shi tattalin arzikin ne wahalar da ke cikin shi yake matsa ma gwamnati ba wai ims ba inda za ta samu kuɗin da za ta cika giɓin da ta iske kuma giɓin yana da yawa shi ne babban abin da ke matsa ma gwamnati ba wai ims ba hmm. to to yanzu ina muka ina aka kwana a kasar to inda aka kwana yanzu dai muna duban cewa ita gwamnati in ta shirya kashin kuɗi kashin kuɗin ga inda ya kamata a kashe su hmm. ba wai irin kashin kuɗin da aka saba yi ba na azurta wasu arziki tsiya ta marasa arziki don abin da ke damun nijar kenan inda yadda ake kashin kuɗi ne da zai ɗauki lokaci da yawa kayan eh, tattalin arziki mai tashi amma in za ta ɗauki kuɗinta ta sa inda ya kamata a sa wajen gine-ginen hanyoyi ba da ruwan sha ba da magani ba abubuwan da ya kamata a yi a cikin ƙasa waɗanda za su taɓa talaka ya ji cewa lalle akwai gwamnati da wutar lantarki ko in za ta kashe kuɗi irin wuraren nan na ce da wutar lantarki amma in don a ci gaba da yin kwangila ne a ba wannan a ba wannan masana'anta a ba waccan masana'anta su kuma can su ɗibi abin da za su ɗiba su aika dan ɗan kaɗan cikin eh, eh, hannun talaka ko kuma ta ayyukan da aka yi mu talaka to gaskiya zai ɗauki lokaci da yawa don mutane sun wahala fa mutane na cikin wahala kuma yanzu hakan ga fidda su daga wahalan nan shine babban aikin da gwamnati ya kamata ta yi kuma yadda za ta tsara za a taimaka ba wai a ba mutane dubu biyar biyar ba dubu biyar mi zai ma mutane yanzu cikin halin da suke ciki ko da tallakan tallaka kan ba dubu biyar mi zai mishi aikin da ya kamata a yi matallaka shine na gina ƙasa ya zamanto ana ganin gwamnati nan gina hanya ne nan ba da ruwa ne nan ba da magani nan buɗa asibiti ne abubuwan da ya kamata ba da taki ne Eh, eh, dan taimakon da eh, iri ne mai kyau za a ba manomi a share mishi gona ne a yi mishi wasu abubuwa da zai zamanta cewa yana ganin gwamnati kusa da shi shi kuma yana yana moriya da gwamnati shi ne kawai zai kawo sauki ga abin da muke ciki. To Malam Amadu mun gode da bayanan da ka bamu da fatan bangaren gwamnatin kasar idan sun ji za su ɗauki matakan da suka dace. yanzu a madadin bakon namu malam amadu manu da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti. Ni salu Garba ke cewa ku kasance lafiya. To, Marilla, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu auro kuka bar mana a wayan tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana muhammad ahmad idris daga unguwar kabuga a kano a najeriya to yau ina so na bayyana ra'ayina dangane da ranar demokuraɗiyya da aka gudanar a nan najeriya kuma shekara ɗaya da cika mulkin shugaba muhammadu buhari to babu shakka mu dai kan mun ga canji alhamdulillah babu abin da zamu cewa allah sai godiya domin mun samu zaman lafiya assalamu alaikum mai magana aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malamfashi yana kira ga gwamnatin najeriya wai ta manta da irin alkawuran da da yawa talakan najeriya inda ya faɗi tashi a kanta an sa al'umma cikin kurkuku eh dan man gyaɗan da muke sha da ƙyar ya koma dubu goma masara dubu eh, ɗari biyu da saba'in dawa ɗari biyu da ishirin saboda Allah duk wanda ya kwana bai ci ba wani in ya haƙura wani ba zai iya haƙura ba za ka iya kai ga zuciyarsa ya aikata abin da ba a bukata ga wasu waye sila yana kira ga gwamnatin najeriya don allah don annabi ba don halinmu ba domin tsoron allah da ya halicce ta don allah don annabi a sauƙaƙawa talakan najeriya Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Muhammad Sani babban ramin na shegu local government na Jafet. Don Allah BOA ina son taimaka min don Allah ku isar da saƙona zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Gaskiya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari abin da ya yi na 'yan Najeriya rashin bayyana abin da yake zai bayyana abin a kwato ga jama'a barayin ƙasa da sunayensu da an zaɓi muhammadu buhari domin alkawalinsu da sanin cika alkawali da yake yi To da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. Kamfanin dillancin labaran kasar Iran da ake cewa ina a takaice ya ba da rahoto a jiya lahadi cewa 'yan ƙasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da ƙasar Saudi Arabia. Masana harkokin tsaro a ƙasar Afghanistan sun ce akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar Taliban a ƙasar su ƙara ƙaiman hare-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi a wani yunkurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi ko kuma ba zai shafi yadda suke gudanar da harkokinsu ba. Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yemen da ‘yan tawayen huti ya kashe akalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yemen suka ba da wannan bayani. Madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Jummai Ali wanda ta taimaka min domin gabatar da shirin. Da Cubahiro Judo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku.